yanzu haka dai garin da magaran ya ɗauki harama tun da aka kaddamar da yakin neman zaɓe a hukunce komi ya kankama daga fastoci kyallaye da jam'iyyu suka buga a tituna da jikin motocinsu 'yan siyasa na ta ganawa da magoya bayan su birni da karkara don kauce ma duk wani tashin hankali ko rigingimu 'yan siyasar sun kira magoya bayan su da su guje ma haddasa fitina ko tsokana kamar yadda bazum muhammad na jam'iyyar pnds tarayya ya yi kira ga magoya bayan su. kiran da za muku shine wannan zaɓe mu yi shi cikin tsanaki mu yi shi cikin natsuwa mu yi shi cikin hankali cikin sanin abin da muke yi domin mu ne muke da nauyin mu kawo kwanciyar hankali cikin ƙasa mu tabbatar da kwanciyar hankali da zama lahiya cikin ƙasa kenan wani da yake so ya yi fitina ina kiran gare ku kar ku bi duk mai tada kaya baya ku mishi kallon da ya kamace shi kallon reni da tausayi kar ku yi tsammanin ko zai isa ya tada muku hankali shi ma abdulmajid na jam'iyyar haƙuri cewa ya yi magoya bayan su su bi doka tunda muka fito daga mashara'anta an kullura mun yi hali na juriya da da'a da biyayya ga duk a tsawon hawa da saukar da aka yi ta yi zuwa kotu yanzu da ikon Allah cikin hikima shi kuma mun tankari mazaɓa kenan wannan juriyar da hali da da'a da mutanen mu ya suka nuna ya kamata ta zarce har zuwa kaye saboda mu muna so mu yi kaye ba garrama kuma cikin nutsuwa da bin doka eh abin da muke so mu gaya ma magoya bayan mu duk duk wani tsokana da ake musu su jure saboda mu ba wannan bane a gaban mu babban rigimar mu tana cikin akwatin zaɓe an an buɗe a ga doki da hankuri cikin akwati kuma sahu na uku alhaji muhammad usman dangwala mushi shine babban yakin mu mu yanzu bin mu da lokacin tace na ce kawai lokacin mu a yi shiri a je a nemi katotun zaɓe Shu'aibu Musa shine babban mai shari'a a babbar kotu ta nan da magaran ya ja hankalin 'yan siyasa da magoya bayan su da su kiyaye doka da oda. Ya kamata kowa ya hattara duk abin da za a yi a yi shi bisa kan doka wanda ya bi hanya wadda ba ta doka ba kaga zai ja kan shi abin tsala wadda shi ya jawo ta abin da muke fata ka a yi zage-zage ka a yi bige-bige ka a hito waje ana taro na banza da wuri don a tada hankali ko kuma ana kona fine bisa hanya a kiyaye da bige-bige a kiyaye da zage-zage ko da kirari na kabilanci ko na addini wannan bai da kyau kuma doka ta hana shi wannan duka wanda ya yi su ya san ya taka doka kuma wanda ya taka doka sai a tura ke shugaban kotu amar hukunci abinda muke fata kowa ya yi ta bisa kan lahiya bisa kan gane majuna bisa kan ladabi bisa kan biyar doka a kiyaye da doka duk inda ba a kiyaye da doka ba akwai hadari kuma wanda yake zaton kawa an takura mashi an tuzarta mashi bisa kan harka wannan zabe kai ya ce zai rama ya ce ya sa kara ko komisariya ko wajen jandarmeri ko nan biro din prokira ko ina yake so ko gida yake so ya tarra ko ba aiki za mu karbi karan shi kuma za mu mashi sakamako yadda doka ta ce. Tamar Abari sashen Hausa na muryar Amurka daga da magaran a jamhuriyar Nijar.